a shi biya ne ma ibiya ake ci wallahi garin ne a ne ba wata labari lafiya la wallahi ake ci eh, Ba kuɗi wallahi baba ina ba ka kasha kana ji wato je a CCTV news da daddare hmm. kana ji wato akwai wata bishiya mu da wuta jiya mu mun kunna in ba ta yi akwai wata bishiya a Sokoto wata tsaba tsawon bishiyan nan inuwan ta na Niger wallahi inuwan ta na Niger kai ba ma wannan ba ma kai ina wannan da sauki ka gane akwai wata makociyar kawar kishiyar jatumar tattaba kunnin wata eh, alisama haka ka gani akwai wani mutum a ƙauyen su eh. a alhaji halidu sharake akwai sharake ke Ayi mutumin nan tsaba sha rake da ji in yi kaci fadamar rake ke fitowa kai dan Allah kai in aka gaya ma za ka zaci ka tsaya ina kai ka ainihin zan faɗa ma a na dan Allah wallahi tallahi kana ji na ina ji Allah sai ka sa a ingila ne karatu hakan hakan yau duk da dai ba mu tabbatar ba akwai wata 2016 mana eh. akwai wata bishiya hmm. Bishiyan nan a nan su mangwafan suke ya suna jakewa yan zaya jarabawa hmm. a bishiyan ka hmm. gani ita bishiyan nan in ka je wurin da na je kana cewa 1 plus 1 za ga ganye guda biyu faru daga bishiyan kana cewa minus 1 eh. za ga daya tashi Thank you.